wannan ziyara ta 'yan majalisar dokoki na jihar da magaran ta biyo bayan irin matsalolin da jami'ar da magaran da kuma taɓarɓarewar makaranta a da magaran kamar yadda sule idi mataimakin shugaban majalisar dokoki na hudu ya shaida mun samu labari da dama bisa taɓarɓarewar lakwal abinda eh, ya ƙara zazafa mu ma wannan tahiya shine mun samu labarin in ba a yi hankali ba Eh, jami'a ta da magaran za ta samu ba ta samu ba ta daidaita lakwal da aka fara bara kun san an shiga bana wata sabuwar lokaci. Bayan tattaunawa da dukkan waɗanda abin ya shafa, 'yan majalisar sun yi alkawarin kamawa a yi sulhu. Mun ɗauki alkawalin abin da ya shahi abin da ba za a yi a sha ba in a yamma za a yi shi zan maga duk wanda abin ya shafa don saboda a hudu hakkin mutane. Abin da muke kira ga duka mutanen kasar da bagaran su kana su goyon baya su ma da yi bangaren jami'an tsaro an zauna da nasu wakilan an ji sule idi busa ga jami'an tsaro mun samu wakilansu mun zamana a ƙarƙashin gwamnan jiha an yi magana mun ce a kafa wata ƙungiya wadda za ta kula da harkar lakwal musamman kenan duk abin da za a zartar da harkar lakwal a zanzo a zamana wannan ƙungiya a daidaita shi kowa a bashi hakkin shi gwalgwadon yadda doka ƙasa ta tsida daga nasu waje ɗaliban na jami'ar da magaran sun yi bayanin haɗuwar tasu da 'yan majalisar dokokin ta bakin shugaban ƙungiyar ɗaliban ta jami'ar da magaran adam ali ali tawaga ta wakilai da suka zo to an yi maganganu kan sun neme mu da miye kamar wata trip za mu yarjejeniya ta in za a biya wannan eh, alawus na ɗalibai na ed social in za a ci gaba da eh, restoran za ta ci gaba da ba matsala wannan za mu iya yi abinda muke so su su gane wannan ƙasar mu mata mu ci yanzu sun ɗauki alkawarin duka wasu abubuwa duka wasu matsaloli da kuke fuskanta musamman ma waɗannan inda kuke kuka da su za su magance muku buku jira ko ga yadda za ta kasance muna jira muna jira mu za ta kasance sosai ma muna jira sai dai eh, jiran namu ba akan duka wasu matsalolin ba kamar yanzu na gaya muku game da wannan ta wata irin social babu wani jira da za a yi tsakani da Allah da annabi alƙawalin da gwamnati ma ta yi wancan satin yanzu muna cikin satin da za a biya ita ed social in. 'yan majalisar sun yi kira ga gwamnati ta daidaita dukkan lamarin ilimi a nan jihar da magaran Ina kira ga gwamnati ya kamata a kawo a daidaita abu in ƙasa tana da kuɗi ta ba kowa in ba ta da kuɗi ta hana mu kowa kenan yadda kowa a sani in wasu suna da eh, eh, rishin albashi na wata biyu wata uku ba za su iya ta aiki ba tabbata da wasu an biya su da wata biyu da wata. Su kuwa iyayen yara cewa suka yi sun fi kowa gamsuwa da zuwan 'yan majalisar fatan su a kawo ƙarshen matsalar yaran su su ci gaba da karatu cikin kwanciyar hankali. Tamar Abari, murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.